biyar ko fiye da haka a inda muka tsaya a wancan karan shafi na sha shida za mu tashi yau kuma shi ne darasinmu na tara a jerin karatun ahabari da muke yi tambaya da ansa za mu tashi shafi na sha shida faslun fi na waƙidul wannan fasali zai yi mana magana akan abubuwan da suke warware alwallah Ya ce su'al kam a samu na nawaqidil wudu'i rabe-raben abubuwan da suke karya alwala rabo nawa suka kasu ababin da suke karya alwala rabo nawa suka kasu wato abin da ke warware alwala jawab yace nawaqidul wudu'i ahdathun wa asbabun daga nan za mu fahimci abubuwan da suke warware alwala kashi biyu ne akwai ahadathun akwai asbabun ma'ana asbabul ahadasi su menene ahadas abubuwan da faruwarsu shi yake karya alwala su akan kansu su ne masu karya alwala asbab ba su suke karya alwala ba amma ta dalilin su abinda ke karya alwala na iya sabuwa su ne asbab sai ce su'al mahiyar ahadasu wa adaduha ce to tunda ka ce sun kasu so biyu akwai ahadasu akwai asbab to su ahadas waɗanne ne ahadas ɗin kuma adadin su guda nawa ne sai ce jawab fal ahadasu hamsatun. abubuwan da suke karya alwala na hadasi su guda biyar ne na farko albawalu shine bawali wal na biyu shine ba haya warrihu na uku shine fitar iska wal na hudu shine maziyi wal na biyar shine wadi waɗannan guda biyar zaka iske guda uku suna fita ta gaban mutum al'aurar shi daga gaba biyu suna fita ta dubura masu fita ta gaba sune bawali da maziyi da wadiyi masu fita ta baya su ne ba haya da rihi sai ce su'al wa mahiyal asbabu wa adaduha to yanzu mun ji ka faɗa mana a hadas ka ce guda biyar ne ka zana mana su to su kuma asbabu guda nawa ne wato sabubban da suke bayuwa zuwa ga karya alwala ma ba su ne asalin masu karya alwala ba su ɗin guda nawa ne kuma da wanne da wanne sai ce wal asbabu sab'atu sabubban da suke karya alwala su guda bakwai ne kaga idan muka hada biyar ahadas da bakwai asbab a dunkule sun zama sha biyu to shi abin da ya kawo kenan ya kawo su guda sha biyu sai ce na farko annawu thaqilu barci mai nauyi yana karya alwala a kaga bacci akan kanshi ba shi ke karya alwala ba to amma mai bacci zai iya yin fitar iska zai iya yin rihi bai sani ba har ma wani hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa al-ainu wika'us sahi fa idza namat al in qata in eh, in wikau sai ce abin da yake zamewa mutum kamar madauri ko zif na dubara shine barci ido biyu idanu sai ce daga inda mutum yayi bacci to kamar jikin shi ne sai zare zi din kaga komai zai iya fita da haka idan mutum yayi bacci ana kyautata zaton abin da ke karya alwala na rihi zai iya samuwa tare da shi to kawai sai aka sanya ya zama asbab sababi ne shi ba shine ainihin mai karya alwala ba nan malamin ya kawo annawmu saqil to amma menene ake iya bambance annawmu saqil idan ka bi littattafan fiqhu za ka iske suna kasa barci kashi guda hudu akwai annaumu saƙilu a tsawilu akwai annaumu saƙilu alƙasiru akwai annaumu hafifu a tsawil akwai annaumu hafifu alƙasiru bacci ko dai ya zo bacci ne mai nauyi kuma wanda aka daɗe ana yi to wanda yana karya alwala ƙaulan wahidan ko ya zo bacci ne mai nauyi amma ba a daɗe ana yi ba yana fusgar ka sai ka tashi to wannan an so a canza alwala a kan shi ko da yake wasu sun tafi shi ɗin ma na kare alwala saboda kawai idan ka kalli wannan da ya ce annawmu saqilu bai rarrabe ba tsakanin ƙasiru Huwa tawiluhu bai rarrabe ba kawai duk gaba ɗayan su suna warware alwala akwai annawmul khafifu alqasiru duk malamai su tafi baka da alwala shine bacci wanda bai yi nauyi ba kuma ba dade ba akwai annawmul khafifu at-tawilu yustahabbu minhu al bacci ne bai yi tsawo ba a yayi tsawo amma ba yi da nauyi to menene wani ma'auni ake gane bacci ya zama mai nauyi ko mara nauyi shi ya kamata mu sani dan da haka zamu iya bambanta to wani bacci ne mai warware alwala wasu malamai sun tafi akan cajin duk mutumin da ya yi bacci a zaune irin yana zaune haka yana wani uzuri sai bacci ya ɗauke shi da ko ya yi tsawo a wannan zaunen wasu malamai suna ganin ba za a canza alwala shi ba sun dogara da hadisin da ke cikin bulugul maram wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce wata rana ya yi jinkirin bai fito sallar isha'i ba sahabbai duk sun zo masallaci ana jira an zazzauna a sahu da yawa duk bacci ya ɗauki wasu sahabbai har ana jin sharin su a zaune amma annabi alaihi salatu wasallam yana fitowa za a yi sallah kawai duk sai suka yi sallah ba canja alwala ba to wasu malamai suka tafi akan cato dalilin da ya sanya baccin na zaune ne amma wasu sai suka ɗau wannan hadisin cewa kawai bacci baya warware alwala to amma waɗanda suka tafi akan cewa baccin wannan abin da ya sa sahabbai ba su warwar ba su sake alwala ba tare da sun yi bacci wasu hadin shari a zaune suka ce daman shi bacci yana zama sababin karya alwalla ne saboda ana zaton fitar iska wa mutum to duk mutumin da yake zaune dafa abu ne mawahalci a wurin shi yana bacci a zaune ya fitar iska saboda ai hanyar da iskar za ta fita a rufe take to wasu malamai suka ce shine dalili dan haka sai suka ce bacci a zaune baya cikin baccin da yake warware alwala amma wannan wani kauli ne idan ka duba sharhin sana'ani da yawa bulugul maram duk ya kawo a maganganun malamai akan wannan hadisi din amma abinda malamai suka fi faɗa a matsayin bacci mai nauyi shine duk barcin da zaka yi a zo ana magana akan ka baka ji ba ko baka gane murya wane da wane ba baka gane me suke cewa ba to bacci yayi nauyi ɗaya kenan ko kana bacci carbi yana hannunka ko waya ko wani abu sai ka ji ya kurce ya faɗi to shi ma wannan baccin yayi nauyi ko misali irin kana zaune haka hannunka ka hada yatsunka ka dan zauna kana bacci kana gyangyadi sai ka je hannun ya kurce haka ka saki hannun shi ma alama ne na bacci yayi nauyi bacci mara nauyi shine dan gyangyadi da zai dauki mutum ko kuma bacci baccin ne amma duk abin da ake magana akan shi zai iya ce maka wana ma ya shigo ina baccin nan amma duk wanda da yana bacci za a shigo a yi sallama a fita bai gane waye ba to baccin shi yayi nauyi da haka zai zai canja alwala to almuhim dai akan maganar bacci da akwai tafasil da malamai suka yi amma shi malam ya tsaya akan cewa annabi sakilu bai tsaya yana wani rarrabewa ba to wannan shine dan karin bayanin da zamu iya yi akan bacci din sai ce abu na biyu al-ijma'u suma shi ma yana warware alwala wasukuru da maye wal jununu da hauka dukansu guda ukun nan gaba ɗayan su zawalul aqli zaka iya haɗe su kawai ka ba su suna ɗaya ka ce zawalul aqli gushewar hankali amma da ya zo ya farfade su da al-ijma'u da as-sukuru da al ya rarraba dalilan gushewar hankalin idan gushewar hankali zafin ciyo ne ko larura ta farfadiya ita ce ta gusar da hankalin tsananin raɗaɗin ciwo ya sa mutum har ya fita hayyacin shi ko ya suma to ijma'i ake cewa ko irin wannan laruran ta masu mutum kawai sai ga ya faɗi farfadiya ijma'i ne zafin ciyo ko zafin ciwo da zai kai mutum ya fita ya cin shi ijma'i kenan idan hankali ya gushe ta dalilin shan abun maye kowane iri to sukuri kenan idan hankali ya gushe ta dalilin hauka na jinnu shafar jinnu jinuni kenan to kaga dukkanin su da yanka kalla zaka iske gushewar hankali ne to dukkanin su suna warware alwala amma mun sani su ma asbabu ne dan a cikin halin wannan na gushewar hankali yana iya yuyuwa abin da ke kare alwala ya bujiro mutum bai sani ba to dan haka kawai da ya dawo hankalin shi sai ya saki alwala na biyar shine shi shine sumbata kawalan wahidan sumbatar mace yana karya alwala mun sani daman a mu'amala da mace akwai almubashara akwai allamsu akwai alqubulatu shi shi shine kif da baki kif sumbata ko wannan yana kari alwala shi wannan ba a tsaya ana ta wani tafasil akai dalili shafar mace ne amma duk inda kaga kisi ya shiga sha'awa ta shiga to dan haka shi kaulan wahidan ce yana karya alwala wasu daga cikin malamai suna tafiya da hadisin sayyida Aisha Allah ya kara mata yadda cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi alwala kuma ya sumbaci wasu daga iyalan shi fita masallaci ya yi sallah ba tare da ya canja alwala ba sai suke dogaro da wannan hadisin suna cewa ba wani dalili na shafar mace da yake karya alwala di da wannan hadisin ma wasu ma suna ganin wai kai ya kamata ma in kai alwallan kai ma kai haka kanka tafi dan ka dabbaka sunna kama da ya kamata san cewa sai da Aisha sai ta faɗa ce sai dai fa manzon Allah ba kaman ku bane sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ba kaman sauran mutane bane da haka idan wannan a janabin sai na rasulullah sallallahu alaihi wasallam a haƙƙin shi haka yake mu a haƙin mu ba haka yake ba sai ce wa lamsul mar'ati in qasada lazzata aw wajadaha abu na shida da yake warware alwala asbab shine shafar mace wannan ba kubula bane shafa ne a sai ce amma shi wannan da sharadi guda biyu in qasada lazzata ɗaya kenan aw wajadaha biyu kenan to anan yana nufin idan mutum ya taɓa mace da niyyar jin daɗi ɗaɗa'an alwallata warware malamai suna karawa wajadaha aw lam yajidha shin wannan lazzar da kai nufi ka samu ko baka samu ba in dai da wannan niyyar ka shafi mace alwallata warware ko kuma aw wajadaha ko kuma da ya shafi macen asali bi gairi qasdil lazzati amma kuma fa wajada lazzata to alwala ta warware misali ya ake taba mace ba da niyyar jin daɗi ba masu hawa motocin haya ko abin hawa na haya zaka gani ga kujerarka ga ta mace jikinka yana guga jikinta amma wannan kayi ne bi kasidin lazzati a'a dan haka idan har kuka yi wannan zaman da mace a mota har ka fita daga mota wani tunani ma bai zo a ranka ba alwallaka tana nan ba komai dan wannan ka shafe ta ba da niyyar lazza ba kuma wallam ta jidin lazzata amma da da kuka zauna kawai sai tunani zo ka kai nan fa wata ce mace ce a jikina sai wani tunani ya fara zo maka to wannan ka ga asalin zaman ba bi kasdin lazzati bane amma kuma sai fa wajadan lazzata to shikenan alwala ta warware to haka misalin likita zai yi awon jini wa mace ko zai mata allura duk da yanzu ana ta kokarin kai mata asibitoci saboda su kula da amma dai a wuraren da ba su wadata ba za ka iske likita namiji sheke treatment na mace ko to a irin wannan lokacin likitan da ya kama hannun mace zai yi mata allura ko zai mata wani aiki na jinya ko daurin karaya ko wani abu dai kaga wannan ba kasdul lazzati bane to idan har yayi ya kare wani abu bai darsa a zuciyar shi ba alwallar shi ta kukuta amma idan a cikin wannan yanayin kuma sai ya ji tunani na lazza ya zo masa to shikenan alwallah ya kare dan haka shine zabi'i da ke warware da ke shiga tsakani ko yake bambanta tsakanin shafar da suke warware alwallah da wadda ba ta warwarewa na bakwai sai ce wa masu zakari bi batinil kaffi au bi ba'inil asabi'i ya kamata da ya ƙara au bi jambihima shafar azzakari ga namiji al'aura mutum ne shafi al'aurar shi namiji amma ya zama tafin hannu ko tafin yatsu ko gefen tafin hannu ko gefen tafin yatsa yatsa amma da bayan hannu ba komai da zira'i ba komai shi ma kuma ya shafe shi babu wani ha'ili ba wani abu da ya shiga tsakanin shi da misali zai sa safar hannu sai ya shafi zakarin shi hannun shi na cikin safar hannu ba komai daidai yake da ya shafe shi ya shafi kan wandon shi zakarin yana cikin wando kaga ba komai haka ko da yake wannan ba wani abu da sai an faɗe shi bane ba amma tunda wasu littattafan suna karantawa a haka shikenan cewa dole an ya kuna zakara muttasilan Allah ya yi da mutum a wani abu zai sa zakarin shi yanke ya faɗi dan ya dauko bai karya alwallan shi ba saboda ai ba muttasili bane a jikin shi wannan wani zai ce to me hukuncin macen da ta shafi gabanta ita kuma to ita kuma wannan an ce dan mace ta shafi gabanta shi baya karya alwalla illa iza addafat sai dai ko idan ta sa yatsa ta ciki to shine amma dan ta shafi saman gaban shi shikenan wannan baya kare alwallan mace sai dai idan ta yi ildafi to wannan shine sai ce su'al ma hukumuhu in shakka fi hadafin menene hukuncin mai alwalla idan yayi shakka a cikin cewa alwalla shi ta warware ko bata warware ba ka tabbata kana da alwalla amma sai kake tunani shin wai alwallan nan tana nan ko ta warware to me hukuncin mai wannan alwallan jawab sai ce wa man shakka fi hadathin wajaba alaihi alwudu duk mutumin da yake kokonto cikin cewa alwallan shi ta kare ko bata kare ba to shikenan ta kare sai ya sake wata illa an yakuna wisan. sai dai idan mutum ne ya kasance mai yawan kokonto falashi alaihi to shi wannan ba komai wasu malamai suna ganin akwai wata ka'ida ta malaman usul da suke cewa al-yaqinu la yazulu bishak idan aka yi wannan ka'idar za a ce to wannan mutum yana da alwala ka tabbata kayi alwala yaqini amma ta warware ko kwanto shakka sai suka ce to ai shi yaqini shakka ba ta gusar da shi da haka a wurin wasu malamai sai gana ah, duk mutumin da ya tabbatar yana da alwala dan yayi kokonto a cikin hadasi alwallan shi na amma imam malik sai ce a'a aka ce to Imam ka ki yarda da wannan ka'idan ne sai ce shi ka'idan ma ya aiki da ita shi ya kalle ta ta wani fuska al yaqinu shine yaqini dole a yi sallah da alwala wannan kenan to yanzu kuma alwallar ta zama abin yi wa shakka to yaƙini na ayi sallah da alwala ba zai gushe daga wannan alwallar wanda ake kwanto a kanta ba da haka sai ce shi yana ganin a faɗaɗa a wa ainihin ka'idar a ɗan kara mata tsawo kar a ajiye ta tsakanin alwala da warware alwala a ajiye ta tsakanin sallah da alwala da sallah ba alwala to sai ta hau da haka shi yasa shi a mazhabar shi idan mutum yayi kokonto akan karyan alwalla to ta kare kawai sai ya sake wata su'al ya ce ga tambaya hal yajibu alaihi ghaslu dhakari kullihi min almazi mun sani dai idan mutum zai kama ruwa zai ɗahara. idan bawali ne ko wadi zai wanke iya inda najasar ta fita ba duka zakarin shi zai wanke ba to amma a maziyi fa hal yajibu alaihi ghaslu dhakari kullihi min al-mazi shin yana zama wajibi ga mutumin da mazi ya fitar masa idan zai yi tsarki ya wanke duka al'aurar shi ko kuwa jawab sai ta wajibu alaihi ghaslu dhakari kullihi min al-mazi wala yaghsilu al-unthayayn mutumin da mazi ya same shi idan yaji zai tsarki shi kuma wannan wajibi ne sai ya wanke duk inda duka zakarin shi gaba daya wannan wajibi ne amma ba wajibi bane ya wanke diyan marenan shi su wannan wala yagsilul unsayayn sai dai mu kula kuma idan wannan najasar ta maziyi ta taba su to sai wanke dan duk inda ta taba kuma sai wanke an gane sai ce su'al ga wata tambayar ma hiya sifatul mazi to an san dai bawali an san wadiyi sai ke tambaya to menene sifar ya sifar maziyi yake taya mutum zai gane maziyi sai ce wal maziyu huwa al ma'ul khariju inda shahawati sughra bi tafakkurin aw nazarin aw shi maziyi wani ruwa ne wanda yake fita a lokacin da sha'awa karama ta samu mutum mun san ash-shahawatul kubra shine jima'i ko to ash sugura yayin wannan shahawatul sugura din duk abin da kaga lemar da ya fita a gaban ka sunan shi mazi kawai wannan ash-shahawa sugura imma bi tafakkurin mutum ya zauna yana ta tunani a cikin mu'amala da mace sai abun ya bayi zuwa ga ya ga wani lema ya fita gaban shi to wannan mazi au nazarin ko kuma ya kura wata mace ido yana ta kallo yana khayyala sha'awa a cikin zuciyar shi au gairi zalika ko ma wani wannan ba dole a shahawata sugura ta takaita akan biyun nan da ya zana ba da wasunsu hanyoyi da yawa fa'idatu yace ga ga fa'ida kulasar wannan babin alhadathu huwa ma yanqudul wudu'a bi nafsihi shi hadath Shi ne abin da shi yake warware alwala da kanshi shi akan kanshi wa huwa ma yakhruju min ahadil makharajaini shi kuwa hadas yana fita daga ɗayan mafita guda biyu ko dai ta dubura ko ta gaba karrihi kamar rihi wanda yana fita ta dubura wal bawli ko bawli wanda yana fita ta gaba to haka sauran idan ka duba za ga wancan yana da biyu wanda yana da uku kamar yadda muka yi bayani wa sabab shi kuma sabab wanda su ne jam'in sai ce al-asbab ko huwa ma la yanqudu al-wudu'a bi nafsihi ga wani dan gyara amma dai ba wani abin damuwa bane ma la yanqudu wannan dadun din rufu'a ne damma ne ba fata ba ne huwa ma la yanqudu al-wudu'a bi nafsihi shi sababi abin abinda baya warware alwala da kanshi walakin 'yan li kaunihi muaddiyan ilal hadasi, sai dai yana warware alwala saboda kasancewar shi yana iya bayuwa zuwa ga samuwar hadasi mislu zawalil aqli kamar gushewar hankali to ga tambayoyi mu yi sai mu wuce babin gaba ko ko mu tsaya a yi tambayoyi tamrin ma ma'ana naqbil wudu'i menene ma'anar warwarewar alwalla me ma'anar shi ba wuce zamu ba sai mun ansa menene ma'anar naqbil wudu'i eh a ah. ai ba mu ansa tambayar farko ma ma'ana na qabil wudu menene ma'anan warware alwala cewa alwala ta warware me ma'anan warwarewar alwala mhm. na gani na gani na gani na gani na gani to to yayi kama da haka amma sai yanga kaman ana zana abubuwan da suke warware alwalla ne shi ma'anan warware alwalla warwarewan alwalla shine daukewar halaccin aikata dukkan abin da sai da alwalla ne ya halatta aikata a dunkule ma'ana yanzu alwalla ta warware to ma'anan warware alwallan ba za ka iya zuwa kai sallah ba sai ka saki an fahimta shi ne ma'anan warware alwallah kawai ya za daman shi alwala wal yanwi a a a muftarad aw istibahatin aw in arab Shi ne idan kana da alwala yanzu ya zamana da aka ce ba a yi ba sai da alwallah to yanzu an baka dama kai to da alwallah ta warware shi ne duk abin da ba za ka yi shi ba sai da alwallah to yanzu ba za ka yi ba hani ya zo sai ka bayan ka zo ka sake alwala shine nan warwarewan alwala a sai ce bayyin adada na waqidul wudu'i tambaya ta gaba yace ka bayyana adadi nan ba zanu su kawai adadin ake so abubuwan da suke warware alwala guda nawa ne eh guda sha biyu masha Allah a yadda ya kawo kenan ba sai ce mahiyal ahadasu tambaya ta gaba to mun san akwai ahadasu akwai asbab menene ahadasu mu ji mu rika fahimta tambayar menene ahadas ba da wanne da wanne bane ahadas menene al ahadas ahadasi me hadasi mhm. masha Allah shikenan abinda yake warware alwala da kanshi to wa ma hiyal asbab menene asbab masha Allah shine abinda baya warware alwala da kanshi sai dai yana iya bayuwa zuwa ga warware alwala wannan bayani yake so ayi fasilil bayana fil wadi wa lamsil mar'ati wa masu zakar yana so kamar bayani filla filla akan abu guda ukun nan na farko yana son bayani filla filla akan wadi ka gafata malam da bai kawo bai yi wani dogon bayani a nan akai a cikin littafin akan shi ba ko to yana so ayi menene waliyi ai bayanin wadiyi yadda wanda bai san shi ba zai san shi hmm eh, sha Allah Thank you. Yawwa, ya yi bayanin wadi kawai wani farin ruwa ne da yake fita bayan bawani bayani da kai akan me yake sababa shi ko shekaru kaza da kaza wannan duk arba'in bayani amma dai mu yi tarkizi akan wadi shi yana fita bayan bawali ne wani ruwa ne fari wanda yake bi bayan bawali shine wani masha Allah yayi kyau kwarai sai tambaya ta gaba menene bayani akan lamsul mar'ati hmm akramukum Allah eh to bismillah masha Allah gaskiya ne za ka ne? eh? ok to bismillah na gaban hmm. Hmm. mushin nuwa muke ce mata eh. alhamdulillah wallahi duk bayanin haka yake Allah ya sa alkhairi saboda yanayin lokaci za mu bari sai sati na gaba in Allah yadda sai mu tashi akan faslun fi bayani ma la yahilu li mutawaddi saboda shi ma na dan tsawo ban sani ba dan irin wannan karatun zai motso tambayoyin mutane za mu ba da dama a yi tambaya abinda aka sani sai a bada da ansa wanda ban sani ba kuma sai in tambayo mana gaba daya akwai tambaya na bismillah tawakkalna na'am na'am na'am ya ce kawon misali mutumin da zai alwala daga gida ko daga shago a kasuwa zai tafi masallaci hanyar zuwa masallacin akwai turmuzutsu kuma har akwai mata saboda dole daga shagonka wannan misalin ya fi kama da na cikin kasuwa ko dole daga shagonka kan ka je masallaci sai ka yi ta haduwa da mata kuna gogayya sai ce to shi ma wannan alwallashi ta kare kawai wancan sharuɗan guda biyu zaka kawo a hanyar ka ta zuwa masallaci a gogayya wannan da kake da mata kasattal lazzata aw in a wannan haduwar da kuke da su a dan gogayyar da ake yi ka ji sha'awa ta darsu a ranka nan alwala ta ne da ka je bakin masallaci sai ka nemi wani ruwan in kuma ba wani abu shikenan to mutum da ya saka koda bakin masallacin ba ruwa sai ya rike dan fiya wotan shi a hannu tun daga shago kar ma ya ba shi wahalar yin alwalan ya bari in ya je in ya sai yayi eh na'am ya ce mutumin da yake lazumi yana lazumi sai ke gyangyaɗi shin sai ya sake alwallah ko kuwa ni zata ma ba wannan tambaye zai akan lazumin ba shi wannan za mu koma akan ka'idojin bacci da muka faɗa na fara da baccin zaune da maganganun da malamai suka yi da kuma shi kanshi abinda ake gane bacci ya yi nauyi ko bai ko bai ba waɗannan su zai auna idan ya fahimci baccin ya kai matsayin da yayi nauyi to shikenan zai sake alwala sai sake lazumin gaba daya idan kuma abinda ne zato da zaka tambaya ma ya shafi lazumin ne ta kai ila har yana misif yauwa to ya zai yi da lazumin yana cakudawa saboda yanayin ɗaukan bacci to ya zai da lazumin da ya falka ya dawo hayyacin shi sai ya dawo inda yake da garanti ma'ana ya yi baya ya gina daga yaƙini misali ya gane yanzu yana kan salatin fatihi ne wajen talatin wannan ya tabbata ya wuce alamar talatin lafiya amma kafin hamsin sai abin ya rikice mar bacci ya dan taba shi buge shi sai ya da to yanzu zai dawo wajen talatin ɗin da yake da yaƙini a kanta sai ya ƙara shi in ya ida sai ya jabaru shine jabarin lazumi dai mun sani istighfari ɗari ake yi ko shine jabaru idan wazifa yake a jami'i abin ya fare shi daidai yake da mai sallah a jam'i bacci ya tsare shi ai akwai hukuncin mai sallah a jam'i wanda bacci ya tsare shi har aka bar shi a wani rukuni ko to shi ma haka mai wazifa wa ma'anan zai zo yanzu misali ana salatul fati a wazifa sai ya ga shi dai ana lazimi ana ta yi tare da shi barci sai ya dauke shi sun je sun gama sun fara subhana rabbika rabbil izzati sai ga shi tarbin shi wajen arba'in ma ake ya san ko shi lalle 50 ake a sai subhana rabbika to kaga yanzu yayi misin din salatul fatihi goma misali to a kowane rukuni lissafin da zai yi kenan idan an gama da ya farka zai bi su a inda suke in an gama duk abin da yake da yakinin ya kuce mai sai ya rama sai ya rama in ya rama kuma ba a akan shi mun san ba jabura kan shi ko kamar mutumin da raukan nuwa ta kama shi a bayan liman liman ya dauke mar to haka mai sallan da misali sai bacci ya dauke shi an yi ruku'u kawai sai ki tasowa jama'a suka taso suka yi tsayuwa suka tafi sujjada sannan sai falka kage yanzu arrabu min ruku'i ya kubce masa to sai bi shi ya same sa sujjada amma sai ilga'in wannan raka'a ko yana tsaye an gama karatun Fatiha da sura aka yi ruku aka taso bai gane an yi ba shi bacci yake yi ko an yi sujada daya kawai daga sujadar aka taso aka yi ta biyu aka taso shi yana can duka wannan ko abin da zai sai ilga'in wannan raka'ar sai yanzu ya zo misali ya ce to isha'i ce kawai yanzu matsayi na samu raka'a uku da an ce assalamu alaikum sai cika daya ba kyamlu ko ba dai akan shi saboda ai bayan limami yake shine alhamdulillah

to na farko dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kar mutun yayi sallah yana cikin matsi la yusalli anna ahadukum wa huwa hikun yudafiul yudafiul akhbasai duk mutumin da ya san yana jin bawali ko ba haya to kar ma ya shiga sallah saboda wannan din zai kore masa nutsuwa ita kuma nutsuwa a sallah na farilla ne to dan haka sai annabi ya hana mutum ya tsaya ya biya bukatun shi sannan ya zo wa sallah a nitse ya bata full time din shi to amma shi dangane da wannan akwai hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa duk mutumin da yake kokonto a cikin sallah shin yayi rihi ko bai yi ba annabi ce kar ya yanke sallar har sai ko ya ji warin rihin ko kuma ya ji karin fitar shi kawai shikenan amma in bai ji ɗaya daga biyu ba shi shikenan sallan ta ku kubuta dole sai in ya ji wari ko ya ji karan fitar shikenan amma in bai ji ɗaya daga ciki ba shikenan sallar shi ya kubuta ba zai hukunta cewa yayi ba amma dai ba a so ana sallah ana mudafa'ar bawali ko ba haya ko rihi a cikin sallah dan yana kore nutsuwa har da wannan ma kare mutum kawai da ya yi irin wannan sallar idan abin ya zo masa kare yanke sallar ya je ya yo alwala ya zo ya sake jonawa tare da su ya samu abin da ya samu ya fi nutsuwa da a ce an yi sallar a cikin irin wannan halin na na gogayya din wannan insha Allah alhamdulillah amin sallu ala nabiyil karim sallallahu alaihi wa sallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam